بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم يوتر قوة رمضان شكرا تدبو دا نتريه دا أربعين دا وان دي دي دي دا تلاتين دا دا قوة أكو shekara ta 2023 a wannan masallaci mai albarka masallacin imam malik na juma'a da ke gida muna cikin karatu a cikin suratul an'am mun karanta aya ta 119 malam zai karanta mana aya ta 120 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ke tsoruwurtar laifi sai yi ju zauna bi ma kanu ya fitarikun da sannu za a saka musu da kwatankwacin abin da suke zuwa da shi na laifi allah maɗaukacin sarki bayan ayar da ta gabata allah ya yi mana jawabin kan cewa me ya hana ku me ya sa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a yayin naman da aka ambaci sunan Allah a yayin yankansa ba bayan Allah subhanahu wata'ala ya bambance muku ya rarrabe muku dukkanin abin da aka haramta muku musamman daga farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jawabi kan abubuwa da suke na haramu da waɗanda kuma suke na halal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gaba ɗaya an bambance wa mutane abubuwan da zai halatta su amfani da su a wajen cimakarsu inda kawai aka yi iyaka sai dai idan mutum ya samu kansa a tsananin bukata sai ya yi amfani da abin da aka haramta masa to a nan ba shi da laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa lallai hakika a cikin mutane akwai waɗanda suke kwatar da mutane ta hanyar sa su su bi soye-soyen zukatansu kuma lallai hakika Allah shine mafi sani da waɗanda suke ƙetare iyaka a cikin dokokinsa shine sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da umarni an cewa wa zaru zahiral ismi wa batina kuma ku bar abin da ya bayyana na daga zunubi da kuma wanda ya ɓuya wannan wurin Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa kowane irin sako Allah baya son da wanda ake a fili da wanda ake a ɓoye amma wanda ake yi a fili ya fi illa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yin ukuba mai tsanani a kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa wato Allah madaukakin sarki ya ce dukkanin masu sako Allah yana iya gafarta musu mana wato an musu ana iya musu rangwami annabi sallallahu alaihi wasallam ce illal mujahiruna sai waɗanda suke bayyana saƙon waɗanda la'allama a ɓoye suke saƙon amma za su fito su faɗi saɓon a fili su faɗa su alfahari cewa sun yi saɓo iri kaza su irin wannan saɓo ne ake yin saɓoye amma aka fito da shi fili hakanan wanda suke yi kuma saɓon da yake a fili to abu ne guda biyu shi a ciki zuwa uku na farko akwai saɓa wa Allah na biyu akwai tsaurin ido ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma na uku akwai ya ɓarna a cikin mutane to wannan yasa Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukkanin al'umma ta za a yi musu afwa a laifin da suka yi illa al-mujahiruna sai dai waɗanda suke bayyana zunubi su Allah ba zai musu afwa ba to abin da ya jawo shine bayyana wasu amma wannan ba yana nuna cewa yi a ɓoyen kuma wai ba shi da laifi ba a shi ma da laifinsa shi ma da laifinsa domin shi Allah subhanahu wata'ala babu ɓoyayyen abu a gurinsa a abin da ya shafi Allah ba ɓoyayyen abu saboda abin da yake cikin zuciyarka ma haka ce ƙarshen uya, to Allah ya sani cewa wa in tubudu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yahasibukum bihi Allah in ma kun bayyana abin da yake cikin zakatun ko kun koye to Allah subhanahu wataala zai muku hisabi akai Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin zakatun shi sa a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kyan halittar ku ba wai kyan halittar da ko munin halittar ko raunin ka kowa yake sa Allah ya karba ba wannan Allah yake kallo wajen karba aiki ba ko kuma gata da mutum yake da shi ba shine yake sa Allah ya karba aikin mutum ba Allah yana karbar aikin mutum ne saboda abin da zuciyarsa ta kunsa innamal a'mal bin niyya sannan kuma yana kallon aikin da kai saboda dukkan niyyarka kuma in kai ba yanda ake so ba shi ma dai kai abin da ba haka ake so haka a ga sigar aikin ta samu certificate daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an ce kai an koya maka kuma kai dan Allah sannan kuma wato ka kwaikwaye abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam din ya ce ya koya to anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa duk mu basu da ai da zinubin da yake fili zahirau wa batina da wanda yake goyi duk mu basu zaruha basu. ba a ce utrukuha ba domin kalmar wato zaru ta fi ƙarfi ta fi nuna kai nesa da abin fiye da utruk duk da cewa siboyi yana cewa ya faɗa yake cewa a lokacin su ma larabawa sun daina amfani da kalmar zar bari sun daina amfani da sun fa amfani da kalmar utur ko wata kalma da makamantan wai amma kalma ce kusa tun da Allah wani wata ta'ala ya amfani da ita kuma ta fi kai amfani da utur din mujahid Allah ya masa rahama yake cewa fadin Allah da yace wazaru al-ithmi wa batina yake cewa ai al ma'siyatu fi sirr wal alaniya kabar sako a fili da boye haka nan a wata ruwaya daga gurinsa kuma da yi wata fasta da yake cewa huwa ma yanwi mimma huwa amin yake cewa zahirar ism shine abinda mutum yi niyya kuma ya aikata wa batina shine kuma abinda mutum yi niyya bai aikata din ba ana abinda yake cikin zuciya to ka kaucewa kudirce yin saƙo sannan kuma ka kaucewa yin sa duka fata da yake cewa ai sirrahu wa alaniyatahu qaliluhu wa kathiru na fili da na koye da mai yawa da kuma wanda yake dan duka dukkan basu domin malamai suna cewa ba girman zinubi ko yawansa ake kalla ba a'a kallon wanda ake sabawa ake yi kallon wanda ake sabawa ake karka dinga sa to ai wannan karamin zunubi ne bari mu yi to shi wanda ka saba shi ma karamin ne an fahimta mana zunubin in mutum ya zo yayin tunanin zai zunubi to kar ya kalli zunubin ya kalli wanda ya hana ai zunubi ya kalli wanda ya hana ai zunubi shi yasa da yawan lokaci Allah subhanahu wata'ala yakan ƙona mutane yakan yi wa wasu wato ukuba saboda raina zunubi saboda raina zunubi haka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin matar da ta tsaura mage bata ba ta abinci ba da ransa har ta mutu sai Allah ya sa ta auta saboda ta raina mage ne ta raina wanda ya sai a bar ta je ta nemi arzikin Allah shi yasa sai Allah amma nawa ne an samu wanda ya kashe mutum 100 to amma da ya ga girman wanda ya sabawa sai Allah ya kyale shi saboda ne saboda ya ga girman wanda ya saba su da aka a zunubi da yawa shi sa ibn kai ma cikin littafin sa da'awa ta aiki. ta shi zunubi a suna ne ake cewa ga karami ga babba amma da yawan lokaci karamin ma in yankan kalle ta matsayin karami to ba kalli wanda ya hana ka yin sa bane to wannan kuma shi kuma yake sa Allah fushi kamar yanda lada aikin alkhairi shi ma in za ka yi kalli wanda ya ce ai kawai zaka kalli girman abin da za ka yi so da yawa sun samu dacewa a ɗan ƙanƙanin kan don wani ya ga ite yana buge mutane kawai ya ga bari ya tsaya ya karye shi mutane suna ta wucewa duk sanda wani zai wuce sai icen ya buge shi sai ya tsaya kawai ya karye itacen ya matsar da shi mutane suka samu hanya kaga dai gyara hanya ayyuka ne watakila ko reshe guda ne karkanta wuni guda ne amma Allah bai kalli duk ibadin da yake na rayuwarsa aka gabata masa sai aka kalli wannan tsare ita ya aka kalli tsare wata ta ba kare ruwa kare dai kaga ga yanda yake ga matsayinsa na sallallahu ta yi duk wanda ya ajiye kare a gidansa Kullum sai an ɗebo masa lada na haraji da na ajiye karen kawai tunda ya ajiye don sha'awa ne to kullum za a ɗebi lada kamar girman dutsen uhudu kullun za a ɗebin mata haraji kuma in an ji haushin kare da daddare ma manzala ta sa cewa a nemi tsari domin shi ɗanu yake gani da makamantar wayannan amma ita kuma ka kalli karuwa ce ka kalli girman zina da Allah sallallahu alaihi cewa ma ne Allah ta yi ma wala karo amma duk Allah ya ya dauke wannan abu kawai saboda ta tautsiyawa halitta daga cikin halittunsa ba ta kalli karam ba kawai ta kalli tausayi wanda Allah shi ne sifa ce ta Allah ar-rahim ar-rahman sifa ce ta sai ta kalli wannan sai amfani da irin wannan sifar sai aiki ne ta sai Allah ya gafarta mu to haka za ka yi tabi za ka yi tabi gashi nan ya misalai da yawa don haka karka kalli girma ko kankantar zunubi karka kalli koyansa ko bayyanarsa ka kalli wa za a taba shi Allah babu wani koyayyen abu a gurinsa ba wani koyayyen abu me zai wa Allah hijabi babu to anan an ce zahirar itima waɗana a kai abin da take gani kenan kai abin da take gani akwai zahiri akwai baɗi domin wanda ya je ya ɓuya ya yi wani laifin baka sani ba misali wani ne ya je ya siyo giya kawai ya tafka ke je kulle ya sha ya gama mayansa da komai da safe ya ajiye ya yi wanka ya fito ya tsaka sai yi mutumin kirki ne kaga ba ɗayan wuce amma a gurin Allah ya ɓuya ne to da ya kalli Allah da ba zai sha ba ba zai sha ba to mu bari yanzu ne mu kalli Allah da ake sabawa kar mu ga girman abin da ko ƙanƙantarsa yake cewa asiddi yake cewa zahirahu azina ma'al bagaya zawatin raya shi siddi yake cewa shi anan abinda Allah yake nufi da zahirahu a wazaru zahiral ismi zahiral ismi yana nufin yin zina da mata yanda suke karuwai ne waɗanda suke sa tuta a zamanin da can a lokacin jahiliya idan mace tana neman maza to sai ta in tana sai ta kama sai ta yi gida ta ko ta kama gida in suna ba da haya sai ta sa tuta a ƙofar gidan duk wanda ya zo ya ga tuta kawai ya san me ake a gidan to sai shi da yake ta to wanda zai je wannan gidan shine zahirar al'ifin shi ne bayyana kaga dai ana nufin da ya bayyana zunubi kenan tunda wannan a fili duk wanda ya ka zo ka shiga ya san me ya kawo ka ne kuma yake cewa wa batinahu azina ma al wato baɗininsa kuma shine mutum yayi zina da wato a wasu ke katangaggiya kamar matar wani ko ƴar wani wanda ita ba wannan bayyana sai ba sai zo ya hila sai ta yi yaudare ta ya za ta kai iya zina da ita to wannan ba ta na huce na tunda ba wanda zai sani ba ba wanda zai gane da an ga ta wani motsi ba lallai ne a gane cewa ta yi wani abu shi da yana gani ala ayi halin in mun kalla abin da kawai zunubi da ya bayyana da wanda ya kuya kowanne don zunubi tunda al'isim bai taƙaita kawai kan zina ba bai a nan ba akwai hadisi wanda dukkanin mun san shi wanda yake na nawas bin sam'an wanda yana na cikin arba'una hadisi cewa yake ta sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-yasr nawas yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ism ne me al-ism sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ism shi laifi ko shi zunubi ma haka bi nafsi sadrika ko bi nafsika a wata ruwaya abinda ya so sosa maka rai kaji ba daɗi mana ba da kwanciyar hankali kake yi ba wa karihta an an yaqali an-nas ilai kuma ka ji ba ka san mutane su kana yin wannan laifi to wannan ka ba san kayo za zaka kan mutane wai ba ka so ganka kana kuya ba ka kuya an fahimta ba ka kuya amma da zarar ka ga ke wani abu ba kuma wai ko irin wasu abubuwa na tawazu bane dan kari ya shiga ma a'a kawai za ka yi wani abu kawai ga ba ka so a ganga su ka tsaya ka bi abin su akwai matsala akwai matsala to wannan shine ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mai al-ism din komai ya shiga da duk abinda za a yi wanda bai dace ba Allah ya subhanahu wataala mu bar shi zahirinsa da batininsa Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yaksubuna al-isma Lallai hakika waɗannan da suke aikata zunubi suke yin saurin ido suke aikatawa a ɓoye ko a fili sai yi ji zauna bi ma kanu ya tarifon da sannu za a saka masu da kwatankwacin abin da suke aikatawa saboda shi wato abin da Allah subhanahu ala ya ce man a bil hasarati falahu ashiru amsalha wa man wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa wanda yayi aikin alkhairi to za a ninka masa lada sau goma amma wanda yayi na zunubi ba fala yujza illa mithla shi yasa anan Allah ya ce sayyujzauna bima da kwatan kwatan yana ƙara fasara maka wannan aya bima kanu ya wata wakwacin abin da sai wanda ya zunubi in guda goma ya babu Allah ba zai ce goma nan kawai zai gani kuma lai wato hukuncin mai zunubi goma kawai za a musu hukuncin mai zunubi goma sau da Allah ba azaba ma ya faru Allah zai azabi in shekartu mu'amala ni Allah zai da azaba da ku ba amfana su za ta ta wurin kanmu ne zai za su Allah ya mana azaba to abinda muka yi na ba daidai ba za a yi mana hukunci daidai da abin da muke daidai da abin da muke Allah ba wala ya zulmu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba sai dai ma ya taimake ka sai dai ya taimake ka amma ba zai zalunce ka ba dan haka duk abin da mutum ya aikata to ya sani za a saka masa da kwatankwacin abin da ya aikata in kuma ya tuba ya koma ga Allah shikenan Allah subhanahu wataala mai gafara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanbala wanda duk ya tuba daga abin da yi na laifi to kamar bai yi bane ana share abin ne kamar bai ba kaga kenan zaka ce shi zunubi da fensir ake rubuta shi lada kuma da biro misali a duniyance kaga fensir da an kawo kilina ereza aka sa sai ga yabo tafi sai an goge gurin ba komai da kasa ganewa to kamar haka wanda ya zunubi haka za a goge masa amma lada to da abin da kai sai dai a dora maka zunubin da da da ladan zai danne wannan zunubi a da zunubin zai danne ladan in ma ka yi wani abu na zunubi to ba za a goge zunubin ladan ba sai dai ka yi zunubin da zai danne ladan ka ya zamana wato faman saƙalar mawazinu وهو في إيتة الرابعه ومن خفت موازينه فأمه حاوي في زمانا بنجر لادن ني ba nauyi to sai mutum ya samu matsala sai mutum ya samu matsala Allah ya kiyaye mu wannan yana nuna irin yadda Allah subhanahu wataala yake son bayansa yana kuma nuna yadda wato Allah subhanahu wataala yake son wato yake tausaya waɗanda suka imani da shi kuma suka yi aiki na gari Allah maɗaukakin sarki ya ce, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa hula fiskun. Allah subhanahu wata'ala yace wala ta'kulu kuma karkuci mimma lam yuzkar ismullahi alayhi abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba wa hula fisk lalle hakika tabbas fasikanci ne wa inna shayatina lalle hakika shaytanu la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku suna yi wa shashin su suna yi wa masoyansu suna kimsa musu waswasi li yujadilukum dan su yi jayayya da ku wa in aqatumu wa in aqatumuhum innakum la mushrikun idan kun bi su akan abin da suke so to kuma kun zama daga cikin masu yin shirka Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai albarka yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kar ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba lalle haƙiƙa fasikanci ne wato haramun ne Allah subhanahu wata'ala a baya ya gaya mana wa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi mene ke gare ku da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akai ba to anan kuma sai Allah subhanahu wataala ya hana mutum wanda ba ambaci sunan Allah akai wa innahu lafis lalle hakika fasikanci ne malamai sun yi jawabai da yawa masu tsaho akan wannan gaba cewa Allah subhanahu wataala da yace kar ku ci abinda ba ambata Allah ba wa innahu lafis wasu suka ce wannan ayat tana magana ne akan wato yankan da aka yi don wani abu ba Allah ba don wani abu ba Allah ba a yi don Allah ba misali wato yankan da aka yi don a na gumaka da Allah subhanahu wataala yake cewa hurmat alaikum hurmat mai almaytatu wa dam wal amal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka yanka ba ga wani Allah da abinda aka yanka ga wani Allah kamar gumaka kenan wa ma zubi'a ala nusbi abinda aka yanka wa gumaka to wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayat tana magana akan wannan ne abinda aka yanka wa gumaka ce wannan ba za a ci ba ko kuma aka yanka wa wani Allah kamar a yanka wa aljanu ai wani kulumboto sai a ce wannan maganin ba zai yi ba sai an yanka na sai an zubar da jini to kaga masu shan jinin za su sha ke masu shan jinin za su sha shi kuma Allah lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha ba ruwan Allah da jinin ba ruwansa da nama walakin yana lahun taƙwa shi kawai zuciyarku yake kallo lokacin da za ku yanka lokacin da za a yanka ita yake kallo don haka wato suka ce duk yankan da aka yi da zummar za a yi wani abu ne kamar a sai a yankawa ermero ko malam alaji ko wasu daga ciki duk da yawa ma yanzu an daina ma'ambatan sunan nasu an fahimta to ko wani da ko su danko da sauransu a ce an yanka musu in ba a yanka ba ai maganin ba zai yi ba wannan daga zai kasan inda aka dusa to naman ma ba za a ci ba naman ma ba za a ci ba kuma ko da an yi ƙarya an sa an faɗi sunan Allah balantana ma an dai su dankon ne ba za su yarda a sunan Allah ba za su yarda ba su ma ba za su karɓa ba tunda su ma ai wanda za su mutu yankan Allah suka mai da su Da haka su ma ba za su kafa ba za su kafi kuma a haɗa su da wani wasu daga cikin malamai suka ce shi ma wannan yana ciki ko kuma yankan da aka yi saboda wata bukata wata ba ta da alaƙa da Allah amma yankan da aka yi don cin yau da gobe ko layya ko hakika ko sauka a idan ati ne kai wannan yankan sauka idan ati ne ba ya shiga ba waye ba ba yankan ibada bane ai wannan yankan sauka ai ba na ibada bane sai dai yankan an mutum ya niyyar walima zai yi to ya samu ladan wani amma dai dan sauka ba wai abin da ba a ce ka san da ko da yake ba lalle ne kuma kowa ya sani ba ai da cewa ake ma an ba a yankan mutum yana hauka cewa an fahimta da haka ake faɗa ba lalle ne to in an yi wancan ma na wai in ba a yi ballon yankan mutum zai haɓa dace, wannan shi ba za ma a ci ba eh, shi ba za ma a ci ba wannan duk yanzu abubuwan duk sun wuce sun tafi da an daina su allaka ka ilimi sosai mutane duk sun manta da wayannan abubuwan so amma mutum zai yi lai'a zai yi zarka zai yi sauka yace bai yanka saboda walima farin ciki zai ce wannan alhamdulillah eh, a mari'a a yanka dan Allah a sunan Allah a ciki za a ci to shi ma a yankan da musulmin suke yi saboda yau da gobe shashin malamai sun yi magana a kan cewa wannan ayar za ta shiga ciki wancan da aka yanka don wa mazubi a ala nusu wannan kawai ya fita kai tsaye yana cikin haramun wanda musulmi ya zo ya yanka shi ba ya yanka don wani ba amma kuma bai ambaci sunan Allah ba to me matsayinsa an fahimta zai layya kawai sai ya zo kawai ya ya ɗauko ragonsa kawai ya danna masa wuka bai ce komai ba yaya za a ciko ba za a ciko zai yi hakika sai kawai ya ɗauko ragon hakikarsa ko tinkiya kawai ya sa masa wuka bai sai bismillah ko wani abu ba za a ci ko ba za a ci ba shine malamai suka yi maganganu guda uku malaman farko suka ce in dai mutum ya manta yayyanka bai ambaci sunan Allah ba to ba za a ci wannan yankan ba ko da musulmi ne ba za a ci ba ko da mantuwa ko ba da mantuwa ba ko da ganga ana kawai zai manta yi suka ce ba za a ci zan faɗi guda uku ai guda uku ne wata zai ba ka amsa <laughs> suka ce ba za a ci ba saboda Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kawai asal ayar amma ce kawai ba a ba a iyakance ba da mantuwa ko da gangan da aka suka ba za a ci ba kawai wanda za a ci ne wanda aka ambata sunan Allah ta bismillah in la layya ne ce bismillah Allahumma hadha minka to in dai ma an ce bismillah shikenan in kuma an ce Allahumma hadha minka min wani sai a yanka shi dai shi ma wannan suka ce wato suka ce suka kafa dalili da zahirin ayar suka ce wannan shine dalilinsu ba za a ci ba sannan sai malamai na biyu su kuma suka ce idan mantawa mutum ya bai ambaci Allah ba to za a ci amma idan da gangan ne yana sane kawai ya ga shi yau ba zai faɗa ba to shi wannan ba za a ci ba saboda akwai raina sunan Allah a ciki suka ce ba za a ci ba amma in an wannan suka ce saboda gashi nan Allah subhanahu wata'ala yace fakulu mimma amsakana alaikum wazkuru smallahi alaihi ku ci abinda suka kamo muku ku ambaci sunan Allah a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka almuallam wa zakarta smallahi alaihi fakul mimma amsakana alaihi mimma amsaka alaihi ka ci daga abin da ya kama maka sannan kuma suka kawo hadisin na na aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa anna nasan qalu ya rasulullah na najira ce wasu mutane sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana na laham mutane suna zuwan mana da nama suna zuwan mana da nama la nadri azkaratumullah alaihi amla ba mu sani ba sun ambata sunan Allah akai ko ba su ambata ba saboda wato yana daga cikin abin da su wancan na farko da suka ce ba za a ce ba gaba da sun kafa dalili ne suka ce ga sun tambaya ba mu sani ba za a sun ambata Allah ko ba su ambata ba da sun san ya halatta a ci da ba za su tambaya ba abinda suka sani shine ba a cin wanda ba ambaci sunan Allah ba sun kafa dalili wani sun wanda suka kore gaba ɗaya ke su kuma wannan da suka ta suka kawo hadisin dai a gurin su ma sai suka ce sai Fala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mu alaihi an tumokuni to ku in za ku ci yi bismillah ku in za ku ci ku yi bismillah qalat tace wa kanu su wa'annan wa'anda suke kawo nama hadisi ahadin bilkufai sababbin shiga musulunci ne da aka ba san hukunce-hukuncen musulunci ba ba san hukunce-hukuncen musulunci ba shi ya sa su bayan cikin suka amfani da wani adisun da ce kaga wanda ya san hukunce-hukuncen musulunci a nan an faɗi illa da ta sa aka ce a sinama saboda ba san hukuncin ba da sun sani suka ci wancan hukuncin shine na farko amma tun da ba san hukuncin ba su shi ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi bismillah ku shi wannan suka ce ai duk da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ya ya da wannan ayar da haka take nibi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci ku daina ci kawai tunda akwai shubha a ciki amma sai ta to ku ku ambaci Allah ku ci sai malamai na uku suka ce wato barin barin ambatan Allah a yayin yanka baya cutarwa suka ce wa in taraka a amdan suka ce kai barin ambatan Allah da mantuwa barin ambatan Allah ba wato ba zai cutar ba in dai musulmi ne yayyankan in dai musulmi ne yayyanka wato suka kamar imamu shafi'i yana ganin cewa ayat kawai tana amfani ne akan wanda suka yanka don gumaka kowaye amma ba zance take yi akan musulmi ba shi musulmi aslan kawai wato a cewa an san inda zai ambaci wani abu to Allah kawai zai ambata na haka don ma zai ambata ɗin ba da gangan kawai za a ci wajen imamun shafi'i ya kawo hadisi cewa a nan sanar wasallam ya ce hadisi ne mursal yace annab sallallahu alaihi wasallam ya ce zabihatul muslim halalun zakarasmullahi aw lam yadhkur ya kawo hadisin cewa wato annabi sallallahu ya ce yankan musulmi halal ne ya ambaci sunan Allah ko bai ambata ba innahu in zakara lam yazkur illa Allah domin shi musulmi in dai zai ambata to ai ba wanda zai ambata ba Allah na ga ko da gangan ya bari ko ba da gangan ya bari ba za a za a ci hadisi ne mursal malamai sun ah, suke kara ƙarfafa masa gwiwa da hadisin da dara kutani ya rawaito daga abdullahi bin abbas shi ma an abu fala ya ce idza zaba al muslimu wa lam yadhkur ismallahi idan musulmi yayyanka bai ambaci sunan Allah ba falyakul to a ci fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa inna fa musulma, domin musulmi fihi ismun min asma'illah ai a tare da shi akwai suna daga cikin sunayen Allah don haka shi ma wato wata alama ce daga cikin alamomin Allah don haka shi ma in yanka yankan tsayaci abinda malamai suka rinjayar kamar yadda shi ibn kasir ya rinjayar kuma haka urdubi ya rinjayar cewa idan mutum bai ambaci sunan Allah da gangan ya ambaci ya manta sunan Allah a lokacin yanka da mantuwa to za a ci yankansa saboda dalili da suka zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam rufi an ummati ko inna la tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi qaida ce amma suka ce annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ya yi afwa ga al'ummata ga abinda alkhata suka yi kuskure wannan siyar ko mantuwa wa masukuru alai ko kuma abinda yafi karfin su sai suka ce to anan ya wannan mai mantuwa ya shiga to amma kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce inna la tajawaza li an ummati an al'amd ba bai ce wanda ya da gangan an dauke ba da ta suka ce mafi kyau shi ne in ya manta a ci in ya danganta ana ka ambata Allah na ni yau fa haka za a ci yankan nan in ya sai dai shi ya samu wannan shi ne mafi kyan magana shi ne mafi kyau shi ne mafi kyan magana a cikin maganganun malamai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle hakika shaytanu suna yin wahayi suna yin wato waswasi suna kawowa suna kimsawa masoyansu wasu guragun dalilai don su yi jayayya da ku mun faɗa a baya wato wasu ne suka zo wajen annabi salama suka ce don me kuke cin yankanku amma ba za ku ci na Allah ba tunda kun sa wuka kun yanka kun ci a ci Allah ya ɗauki ran abu kuma kun ce kar a ci don haka suka mutu sun gaya annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah yake gaya masa ai waccan maganar da suka zo suka gaya maka wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i ai shaytanu ne suka kimto musu wannan saboda duk tafiya suke abin son zuciya da zato da shafi baɗi da haka shi ta suka suka kafa ma wannan dalilin wani mutum kada rajulun libin umar wani mutum ya zo ya ce wa abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda innal muktar ya zuma annahu yuha ilai ce akwai wato wani ana ce masa muftar ya zumu yana rayawa yana faɗin cewa ai shi ma ana yi masa wahayi ƙwala sai abdullabin umar ya ce sadaka eh ana daga teki ana masa wata la hazi aya sai karanta wannan aya wa inna na la yuhuna ila ce shaydan ne suke masa wahayi eh shaydan ne suke masa wahayi ba wani ba ku je <laughs> da ga ku in kun biti kun san wanda kuka bi eh ba Allah ne masa wahayi ba sai Allah ne suke masa wahayi haka nan irin wannan matsalar an rawaito ta daga Abdullahi bin Abbas akan dai shi wancan muftar din cewa abi zamin yake cewa kuntu qa'idan inda ibn abbas na kasance a zaune a wajen abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda wa haddan muftar ibn abi ubay muftar ibn abi ubay wanda da yake kare ana masa wa'ayi shi ma yayi aikin haji fa ja'ahu rajulun fa qala ya ibn abbas sai wani mutum ya zo wajen ibn abbas yake cewa za'ama abu ishaq annahu awha ilayhi al-layla abu ishaq shine da wancan muktar ibn abi ubayd din yana riyawa cewa ai daren da ya wuce jiya da daddare an masa wahayi ya zo yake gaya wani ne shi ma fitinan ne sai yake gaya mutane cewa an masa wahayi jiya a aikin hajji ya zo aikin hajji sai sai an masa wahayi kuma lokacin abdullahi bin abbas yana sai aka garzaya aka je ga Abdullahi bin Abbas aka ce ai ya ce an masa wahayi al-laila daren da ya wuce fa qala ibn Abbas sai Allah bin Abbas zai sadaka yace a ah, ya ya faɗi gaskiya fa nafarat fa nafartu yace sai nayi firgita ah, mun zo gurinka ne magani kuma ka ce eh abin da ya faɗa gaskiya ne wa qultu ya ƙuli mana abbasin sadaka, ya ƙuli mana abbasin sadaka yanzu kana nufin kai abdullahi bin abbas sahabin annabi kuma jinin annabi yan maza zan suke da annabi kana nufin yanzu an yi wani mai wa'ayi an yi wani annabin kenan da aka yi masa wa'ayi sai abdullahi bin abbas ya ce masa kuma wahaya ne ce to ai dama wahayin kala biyu wahayin ai kala biyu wahayin layi wa wahayin shaitan akwai wahayin da Allah yake yi akwai wanda shaitan yake yi wa wahayin layi ila Muhammadu salatu alaihi shi wahayin da Allah ya manza Allah aka yi wa wa wahayin shaitan ila yi shi kuma wahayin shaitan mutanen sa yake wa za a ta samu a za ta zuwa in dai su ne wannan shi dai da Allah ya masa nasa ya dakata an gama amma wannan ko za a ta samun su ma ta samun su ta zuwa sai Allah ya gaya musu kaza Allah ya ce musu kaza za su ta zuwa ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون ila أوليائهم wannan duk Abdullahi bin Abbas ya fassara aya kenan cewa wato shaytanu suna yin wahayi eh wahayin da ake nufi shine zo su samu musu wani wasu wasi ko kuma wata ƙarya ko wata shubha su sa su zo su ta faɗa kamar yadda muka faɗa a ayoyi da baya da sai gabata wa qad taqaddama an ikrima fi qawlihi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura a baya min abalan an yi magana akan lokacin da aya ta zo akan yuhi ba'dhum ila ba'd ibn abi ya kawo hadisin da na kawo a wancan darasin cewa wasu zugura na sun ce masa don me za ku ci a don me za ku sa abin da ku yanka ku ce kuma wato ba za mu ci wanda Allah ya yanka Wa in ba in na kuma da mushrikun Allah maɗaukacin sarki ya ce wa'in muhun in kuka yi musu biyayya to kuma da mushrikun to yanzu kuma kun zama mushrikai idan an kalla za a ga anan Allah subhanahu wataala yake da musulmi idan sun bi su to sun zama mushrikai me yasa Allah ya faɗa yace sun zama mushrikai saboda da'a ta halal da haram Allah kawai ake wa ba wani wanda zai ce abu halal ne ko haram ne kuma ya zama haramun sai Allah sai Allah shi kaɗai ake biyayya akan wannan to duk sanda wani ya zo ya halatta maka abinda Allah ya haramta maka ko ya haramta maka abinda Allah ya halatta maka kuma kai masa biyayya a bisa wannan ka yadda to yanzu ka ɗauke shi shi ma Allah ne shi yasa wato ɗaya daga cikin yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mana ƙazafi kuna cewa wato mun riki ittakazu akhbarahu ittakazu ay ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min Ya ce kai ya rasulullah kai ka ce mun riki malamanmu da masu bautar a matsayin Allah ba Allah na gaske ba a ina muka rike su muka ce su Allah ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shin ba su ne suke halatta muku abinda Allah ya haramta muku muku ku bi su shin ba su ne suke haramta muku abinda Allah ya halatta ba kuma ku bi su yace eh muna musu wannan sai su inna fa zalika ibadatu da ne tace bautar ta su ita ce su a nan Allah subhanahu wataala yana gaya wa wato muminai cewa in wayannan da shaidanu suke kimsa musu abubuwa suke zuwa da su kuka yi musu biyayya akan abin da suke zuwa da su na na su kuka yi musu biyayya to kun zama mushrikai shi yasa aka ce wanda ya je wajen boka ya gasgata shi ya kafirta saboda mai saboda shaidanu ne suke zuwa boka bokaye suna gaya musu ƙarirai su kuma suna faɗa to in ka je ka yadda ka zama mushriki saboda me saboda ka gaggata wannan wahayin da shedanu suke yi ka yadda wahayi ne ka yadda wahayi ne in ka ƙaryata su kuma in ka je da zumma ka yadda da su kuma sai ka ji ƙarya suka faɗa ka maka ce ƙarya ne ba ka da sallar kwana arba'in shine fa na eh a ah, da ɗan sauƙi ba ba <laughs> da a ce an rasa addinin gaba ɗai a gara gara dai a ce ka rasa sallar kwana arba'in ka ci gaba da yin sigifari sabana a ce ka rasa addinin domin shi illar a ce mutum ya yi shirka shi ne duk abin da ya na baya zai rushe la in a sharakta la ya haɓa kan ma'amala duk abin da kai na baya zai rushe ne shekara talatin arba'in kai kana sallah ka zata duk da rushe sabanin wani za ce kwana arba'in ka da ɗan sauƙi ba sauƙi amma dai da ɗan sauƙi an fahimta to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya fa in ata'tumuhu wa in ata'tumuhu in kun musu biyayya akan abin da suke ba da shi duk wanda ya bi wani ba Allah ba ya kawo masa wahayin su na shaytanu kuma ya bi shi akan haka to yayi shirka da Allah innakum mushrikun kuma kun yi tarayya da su a wajen yin shirka Allah ya datar da mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya in na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu faranta mana duniya da lahira ubangiji Allah ya haska mana hasken alqur'ani ya haska zukatanmu da alkur'ani ubangiji Allah ya ba mu dacewa a cikinsa ya kuma azurta mu da yin aiki da abinda alqur'anin ya zo da shi na daga umarni ya kare mu daga sabawa abinda alqur'ani ya hana mu ubangiji Allah ya ba mu aminci Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da yalwar arziki ubangiji Allah ya kare mu daga dukkanin fitintunu Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwini bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warithan minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم